أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس من الكتاب هنا ضمن المعاملة كان ما أورثاه واللفر مرجعي محمد الصديق المنشاوي الله يجزيه أنسى رحمه za mu tashi a shafi na 87 malam yace iyaki wa qillati shukri wa kasrati shakwa ka ya ke uwar gida da karancin godiya da kuma yawan koke-koke wato mace ta zama ba ta da godiya godiyar ta yi kaɗan wannan kamfanin ɗin ke yawa kwalai ce kashe dinki da wannan na tabbatar da lokacin da muke waɗannan cika a matsayin mu na mazaje malam yana taɓa zukatan mu zaka ga duk abin da yake faɗa haka ne tsakanin mu da matayen mu duk lokacin da kai wani abin da ya kamata a ce matar ka ta gode maka ta yaba maka ita ki sai dai kawai kai hakura ka yin magana amma sai abin ya so ka zuciyarka ko wane ne shi dai ka hakura kawai sannan wasu lokuta duk yadda za ka zo maka da bukata ka ji ba ka damu ba kayi mata abin da suke so Ka tabbaci haƙiƙa wata rana sai ta ji abin yayin shiga bukatar ta yayi yawa haka ne ko ba haka so ita wannan ma'ana al'amari na faɗin gaskiya yana da wani irin yanayi yana da wani irin nature na kowa yana taɓawa yau ka jiya maka bulala kai namiji gobe kuma ka jiya wa mace bulala haka ne wata ran ma kai kanka ka kusan da mu da muke karatun ma sai mu ji da mu ake amma kuma dole mu karanta ita gaskiya haka ta jira wanda da aka fi bukata shine lokacin da ka ji an kuma wata magana wanda kake yin daidai a kanta aka tabbatar to je ka ci gaba ka gode ma Allah wanda kake kuskure to ka gyara kawai shi wani lokaci magana ita ce ta da magana karatunmu da muke shekaran jiya aka sa jiya ya bar baya da kura jiya na tafi masallaci don gabatar da karatu ni dai ban san adadin mutanen dai da suka mun waya akan wannan karatun ba ni karan kai na amma abin da ya fi ɗaukar hankali na shine ɗaya daga cikin yan kwamitin masallaci da ya ce wata mata ta kira shi tana ta kuka gaskiya malam bai musu adalci ba mana ni ban musu adalci ba na yi kace-kace da su a karatuna na faɗi aibubukan su kaza kaza kaza kaza tana kuka wai ita lallai a ba ta lamba ana tana so ta yi magana da yayi kokarin ya nuna mata cewa ai karatu haka yake kowa ya taba wallahi ba zan koyi muku ba hatta mai daukan karatun sai mun magana ce wallahi malam kaman kashi da cikin gidana ta yi gaskiya haka take malam har yanzu ba fara karatun ba fa sun sun kawai na karanta amma ta gani ce wallahi dan haka ne duk abin da kamar ganin malam na faɗan nan haka ne a kowane gida babu gidan da za ka cire shi kwaya ɗaya ka ce wai ba matsala wallahi babu har gidan annabi an samu matsala matsalan nan ko dai mu kanmu <laughs> maza ko kuma ko kuma su kansu mata ta gani yanzu nan zan fito gida sai da muka yi a gida a wai a fito yawan misali ina so ku gane ga yadda ga yadda abu ya ci. yanzu nan ni aka ma laifi na ce ba ban haƙuri ba na ce ba da haƙurin da ya mun yadda nake so ba haka nake so bai yi ba <laughs> ba cewa shi shi ba da haƙuri ai ba irin ba wai ba ya bukatar mai jihar ne ba a ya gane buɗe bakin da ta ce ainihin da nisha wata wata ta haƙuri wa nasiya nake bi sai kawai na kamo ta a lokacin na ce ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri a goge wancan wata bai ba wani kenan ba duk dariya sai kawai ta kama da to wani kenan ba amma ya za a yi ka na da mutum shaba da shekara da shekaru ta ce baka taɓa shafi haƙuri ba kai waye da ba ka yi laifi ba to haka suke ba an ke ce mun karatu yana shafan kowa wallahi kowa yana shafa ni kuma abin da na faɗa wallahi ka auna shi da hankali ka gani ala na ce da za ka auro mace a gidan iyayenta nauyin ta bai wuce kejin ta bai wuce kati ko koti ba wala aka da faɗa malam idan ta zo gidanka ta koma ɗari da wani abu kuma kun shekara biyar shida bakwai goma da ita ko haka ba in ka shiga ka shiga motar ka ba sai bangaren ta ya dan dan wallahi na faɗa kuma ƙarya ne malam so sai da ce banda bukatunta na wajibi da yake kanka kamar ka ci da ita ka bata wurin zama ka tufatantar da ita duk kana iya shi kokarin ta abu wasu bukatunta na daban wanda wannan kai ne za ka taimaka kyakkyawan ɗabi'ar ka zai ka taimake ka ka zo misali su ce da Allah wallahi ka canza mun waya ta tsufa haƙƙin ka ne ka canza mata waya sai kai mata firki na ko gas ya ƙare ko ba kaza ko yana so ka canza mun firki ko labulai ko wani abu duk irin wani abin da bukatar ta ce ko ka mata anko duk ba wajibin ka bane in ka lissafa wannan abun a shekara ɗaya sai ka kashe mata dubu ɗari da hamsin ko da ne a shekara ɗaya kawai wata goma sha biyu sai ce kuma ka lissafa su so wannan shekarun da kuka yi kai aure aƙalla shekara goma mutum ka kashe mata miliyoyin kuɗi ba ba za ta taɓa cewa ta gode ba ba za ta yi ba maka ba rana ɗaya idan ana bikin sallah ko wani sha'anin su sai wanda ya ta naira ɗari biyu ko dubu ɗaya na kati sai ka tasa a status ɗinsa Allah ya ban min yayana abin da ya ban min komai nake bukata ya mun yanzu kai ka ga wannan zaka ji daɗi mana ka maka adalci shi ne abin da na faɗa mana kuma wani gaskiya na faɗa ko ƙarya ne abin da ya zama ba wallahi shi ne yake min matan nan tana ta kuka tana ta kuka na ce ba ta lamba waya ne ne za a fasa ai ba faɗa faɗin gaskiya ba na ce wajen mu kan mun ma za su ji muna mu kan mu gulana su su shi karatu haka yake kawai illa kawai iyaka ne an faɗa gaskiya abinda kai daidai ka yi ka gode ka ci gaba da yi wanda ka san kuskure kake ka gyara ba wanda yake zama daidai ɗari bisa ɗari ba wallahi ba wanda yake zama ɗari bisa ɗari kaga su Allah ya ba mu ikon gyarawa su ma Allah ya ba su ikon gyarawa wannan darasin na a ya ba su ce ba su ah. yanzu misali mu littafin nan da muka fara ba da mu ya fara ba wanda irin kuka samu da biyu ba yanzu na an zo ana faɗi in ma yana faɗin sai ka ga mu ma su muna faɗuwa kuma na ce ni ina ba da shawara a sa dole duk wanda zai yi aure ya soke wannan littafin da matar da mijin wallahi haka na ce ka gani da wani ja yana nan ina karanta shi a sunna tv wannan shi haƙƙun zauje ne ɗan ƙarami ne bai kai yawan wannan ba na suleiman da ruhaili to kaga matsalar da muke fama da ita jira, wallahi ba zan koyi muku ba muna gajiya da complaint din aure kullun kuka wannan ta zo ta ce miji na kaza wannan ya ce mata ta kaza kullun kullun yau nan na ce da ta samu kuka miji ta ta ce ta shekara biyar bai san cin su ba bai san shan su ba da ita da yayanta ta ce dan uwanta ke america shi ke daukan nauyin har karatun yayanta wallahi bai ta ce ki hakuri ki zama gidan auren ya fi akan ki kashe auren ki zama kaza kaza a gani shi rabuwa aure in ba dole ba ba a san shi to wani abin yana damun mutane wallahi ka san abin da aka ce mun kwanci wannan nan da yi, wallahi tallahi wani matsarancin ciwon kai na dinga yi ni ba ta irin ciwon kai irin wannan wallahi tallahi malam ba zan koyi muku ba har kuka nake da hawaye na in aka bincika jini na normal ne bai hau ba wani abu aka ce tsaki na yaya kuma aka ce jinin da ke kwakwalwa na yana raguwa shi ke kawo wannan ciwon to kuma me yake kawo stress ne na mutane kawai kai ta tunani ya za ka yi da wancan ya za ka yi karbi da wancan wata fatawar ma aka maka sai kai ta tunanin ya aka yi kaza to irin waɗannan abubuwan duk su ne kana so ka huta kana so kai kaza to amma lokacin da kai kake karanta abun nan fa za ka kawo aya ko hadisi ba kai ka faɗa ba amma wai wani sai sai ka ba shi aushi da shi kake kai Allah ya kyauta malam yace adhi'i hayataki bi shumu'il ana kace ki haskaka rayuwarki da kandu na godiya kana shine kawazuci ake cewa ko wannan kalmar tana da bambanci da kawazuci da kuma wata mai kama da ita sunanta ake ce mata wadatar zuci yawa da wadatar zuci da kawazuci suna da bambanci amma ki ki hafta ki da wadatar zuci ma'ana ki rika yadda da abinda Allah ya ba mijin ke kawo ki dinga godewa wallahi da zan koyi muku ba kwanan nan ko sati dai ba a yi ba a da wannan mai ne cikin yan kwanakin nan mata ta muke gida da kace wata kawai wallahi tana ta faɗa ta ce ta taso ne kawai kaga an mata illa tana da abin hawa an zo an mata anna a jiki sai suke magana wai mijinta ya aiko mata da kuɗi ta gyara kujeru kuɗi mai yawa ba gyaran kujeru amma wallahi wai tare na tana ta kun babbaki in tana ban labarin ne tana mamakin yadda mata suke haka kuma gaskiya ba zan koyi mana ba ina jin haushi irin wannan abu yana ban haushi menene nake son fara muku ita mata ta wanda ba bahaushe ba ita take min wannan magana ka wata ce me yasa ku matan Hausawa suke irin wayannan abubuwa wallahi ina ga muku kuma haka ne da gaske ne ina ga mata matan mu haka suke wallahi miji ya dauki kuɗi kawai gyara kujera nawa ne gyara kujera za ki kashe duka amma matan nan tana ta kumfan baki mijinta kaza kaza ita ba abin take so ya bata kuma iyakar ta kenan kawai ita ya bata je ta sai wani les ko ta wani abu ta yi da burge mutane kawai shi kenan fa in ba a yaba wa maza ba me za a musu mara Kusa sa wata mata da su sai lagos sai ka mata na wahala ta ce wallahi mazan arewa yan aljanna ne haka ta ce wallahi na ta bidiyo bidiyo ta ce mazan arewa yan aljanna ne mata ku ji tsoron Allah haka ta nuna cewa mata ina ka kaman bafula ka rawa bulaka na ce irin ɗan yau yau na hausar da ba kaman ke fara ta ce mutum tana dabo tana wahala ta ce ina mijin ita ta yana nan kuma dole su je ta nemo amma mu matan maza duk mun fito nan saboda su kuma muka je muka kai musu karshen ta ba dole bane su gode a gani Allah ya kyauta malam yace ki ka rayuwanki da wannan wa iyyaku wa qillatil hamdi wa kasratil shakwa yace ka shebe ki da karancin godiya da yawan kuka mana kai ki zama mai yawan complain kai kuma ki zama wanda ba ta godewa godiya ki zama kai kadan kar ki zama haka wa idza sa'alti an hali zawjati idan aka tambaye ki akan halin mijinki to fala talbi asal ko fala tabdil asa wal hasra kar ki bayyana matsaloli ki ce wallahi ba mu da komai kullun cikin matsala miki da kyar muke ci da kyar muke sha kun yadda mata annabi Ismail ta yi hmm. kaga ai baban shi cewa kawai ya raka ta kawai shikenan ta wuce saboda ba ta da sirri mana tana tauna asirin mijinta to sai ki zama mai haka قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها Allah baya kallon matar da ba ta gode wa mijinta kuma a lokacin da wani waliya la tattabi anhu kuma ba ta wadata daga mijin ma'ana magi dan abu kadan ba za ta iya makarta ba sai mijin ya mata amma ba ta gode mishi Allah ce Allah baya kallon irin wannan matar sai kallon ta wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yake cewa innal fusaqa hum ahlun nar fasikai sune yan wuta ma'ana daga cikin yan wuta akwai fasikai qalu sahabbai sai suka ce ya rasulullah wa man al-fusaq su waye anan Allah sai ce mata an-nisa haka ya fada yanzu wannan in na fada sai wata na gaje kan bayan da hadisi ingantacce wanda yake hadisin Imam al-Hakim fitar da shi kuma Imam az-Zahabi ya yi muwafaqa da hadisi kawai ka ce mata ya ce nan sai ce mata ƙaro sai muka habbai suka ce ya rasulallah alaika ummahatina wa banatina wa akhawatina matan nan ba su ne iyayenmu ba ba su ne ƴaƴanmu ba ba su ne ƴan uwanmu ba yanzu ake ba su kai kala bala annabi yace kwarai walakin da hunna idza a'tayna lam yashkurna su din yanda suke suka zama fasikai shine in an ba su ba sa godiya in aka ba su ba sa godiya sannan wa idza tulina idan aka jarabce su lam yasbirna wallahi ba sa hakuri ma'ana an jarabce su da babu kala za su ba wannan mutumin da nake faɗa muku ya ce mun malam shekara ta goma sha takwas da matata ba abin da na rage ta yanzu kawai saboda rayuwa ta juya ba na da shi wallahi ta lai ta rabu da auren ya mutu saboda ba shi shi ta ga magana annabi ta fito ko bata fito ba ba za su yi hakuri ba da babu ba za su yi hakuri ba ta gani malam ya ce wa inda ma zahaba khalilullah ibrahim ta ga magana ta zuwa lokacin da annabi ibrahim ya je wurin wa ila makka ya je makka yanzu ila ibnihi isma'il ya je duba ɗansa annabi isma'il alaihi salam wa ya tafaqqadu ahwalahu ya je duba halin da yake ciki falam yajid isma'il bai ga annabi isma'il a gida ba fa ta'ala mar'atahu anhu sai tambaye matarsa akan sa fa qalat sai ta ce kharaja yabtaghi lana ya je nemo mana abinci ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم sai tambaye ta akan me suke ci ya rayuwarsu wani irin zama suke ciki wa qalat sai take cewa tashku su al'aishi tana kai kuka akan mummunar rayuwa suke yi nahnu bi sharrin muna cikin matsala nahnu fi dhiqin wa shidda muna cikin kunci da tsanani fa laha sai annabi ibrahim ya ce mata idza za a zaujaki idan mijinki yazo aqra'i alaihi salam ki ce ina masa sallama ina gaishe shi wa quli kuma ki ce masa yughayyiru atabaka babihi ya canza dandamalin kofar sa maza za isma'ilu lokacin da annabi Isma'il ya zo a hassa bishai sai ya gano da kansa ne ba ba ma ka gane wani ya zo bane sai da ya gano a hasta da kansa ya gano an yi ba ko ai kuka gane wani abu ko ba ga ya maka ba shikenan sai ya gano sai ya gano fa qala sai ce hal ja'akum min ahad mun yi baki ne a gidan nan wani ya zo qala sai su ce na'am eh lalle fa na manta mun yi bako fa qasat alayhi ma hadath sai ta ba shi labarin abin da ya faru ja'ana shaykhun kaza wa kaza wani dattijo ya zo mana mai kama da kaza fa sa'ala an fa sa'ala na anka ya tambaye ni akan ka akbartuhu na gaya masa wa sa'ala ni kaifa aishina ya tambaye mu yaya rayuwar mu take akbartuhu an la fi juhdin wa shidda nace masa muna cikin tsanani da masifa qala sai yake cewa fa hal awsaki bi shay to wannan dattijan ya daji ya riga ya san baban shi yace ya miki wasiyan wani abu qalat na'am ce tace ni an aqra alayka salam ce in gaishe ka wa yaqulu kuma yana cewa in gaya maka zayyir aka mata babika ka canza kofar gidanka a kada sai ce ka abi to baba na ne wannan wa amara ni an ufarikaki ya umarce ni da in rabu da ke shi da kawai sakon a ah, ita mace ba kofar ka bace ai ba a shiga gidan mutum sai ta kofa ko ba haka shi idan ka ga an shiga gidanka ba ta kofa to ta addanci a kai to kofar ka kuma ita ce matar ka a ah, to ai ita ce yanzu me yasa ka tafi ya koya sirrin mijinta ba sai dai ta tona ma kowa ta ce ai suna cin wani mummunar hali ko suna cikin kaza suna cikin kaza ai ba ta da sirri kenan ba ta iya rufa mijin ta asiri duk matar da ba za ta rufa mijin ta asiri ba ai ba mata aure ba ce sai dai akan lalura kawai ka zauna kana ta amma kullum kai ta salafi da zulli haka ne mana Shi kenan ya ce ya umarce ne da shi. Sun zuri ثم تزوج إسماعيل عليه السلام من امرأة أخرى sai annabi isma'il ya tsara auren wata mata inda ba zai zauna ba aure ba hmm. falabi ta anhum ibrahim alaihi salam masha Allah annabi ibrahim ya dan dauki wani lokaci da bai zo ba sai ya ƙara dawowa karo na biyu summa atahum ba'd sai ya ƙara zuwa musu falam yajid ibnahu haka nan ma wannan karan bai sake shiga dan nasa ba fadakala ala mar'atihi sai ya shiga wajen matar dan sahala anhu sai ya tambaye ta akan dan فقالت تسي خرج يبتغي لنا يا جي ومن أيك يا جي نيمو منا قال كيف أنتم يسي يا كشي wa alaha an aishihim wa hayatihim ita ma ya tambaye ta akan rayuwarsu da yadda suke zaune fa qalat sai tace nahnu bi khairin muna cikin alheri wa fi'atin muna cikin yarwa alhamdulillah wa aka nas'al Allah ta yaba Allah fa qala sai yace ma da'amukum yace me kuke ci me abincin ku qalat Allah tace nama muke ci masha Allah ka gani ka san ko ba a cin nama sai akwai wadata kaga ai yanzu in ka zo wani wuri kada an ce ana cin nama ba ka bukata ka ce ana cin tuwo ko ana cin shinkafa ko ana cin kaza duk wannan abu da wurin amma idan ba su ga cewa da kyar ake cin gamza to kan ka tambaye nama wa ke ma ba za ka tambaya ba lalle ka ce kifi ko wani abu a gani to amma ta ce nama suke ci to ana ga ana cikin wadata ce a gani ta ce nama muke ci shine abincin shikenan da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ji amsar da ta bashi shikenan sai ya mata wata magana ya ce mata kuma fa ma sharabukum menene abin shan ku idan kuna cin nama qalat al ma ce ruwa muke sha alhamdulillah qala sai ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma ya Allah kai musu albarka akan nama da ruwa wa ya tafi zuwa Saudiya ya raka nama ko ya raka ruwa ina zuwa ma addu'a ce fa har ma shinkafa nama an jiya shinkafa kaza duk wannan albarkatun addu'a ce ake yace Allah ka musu albarka a cikin nama ka musu albarka a cikin ruwa an gane ko walam yakul lahum yawma idin kuma a wannan lokacin ko kwaya ba su da shi a lokacin ba su da kwaya ta yin shuka da ake saboda sa'ar ta galibin abincin su nama ne sai ruwa ina fata mun fahimta sun makara daga nan sai ce idan za a zaujaki idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salam ki masa sallama ki ce ina gaida shi wa murihi kuma ki ba shi umarni an yusabbita aka baka babihi ya tabbatar da kofar ɗakinsa kofar gidansa don lamarin nan ya tabbatar da shi فلما جاء إسماعيل عليه lokacin da annabi كشد yazo إسماعيل يزور min يكتا هل أتاكم من أحد شن وني يزور قالت نعم أتانا شيخ حسن حيعة wani mutum متم بيكي كان يني يزور mana قوبة kofar da yace ta ce wani mutum mai kyakkyawan yanayi wa asnat alaihi sai buwan nan da fije da yazo musu fa sa'alani an ka ya tambaye ni dangane da kai ina kake fa tuhu na gaya masa ka tafi nema fa sa'alani aishu na ya tambaye mu akan rayuwar mu fa hu anna bi khairin na gaya masa cewa muna cikin alheri qala fa awsaki bi shay ya miki wasiya da wani abu qala sai ta ce na'am ya mun wasici huwa yuqri alayka salam yana gaishe ka yana maka sallama wa ya amuruka an tuthabbita akabata babika yana kuma umurtanka da tabbatar da dandamalin kofar ɗakinka ko kofar gidanka qala sai annabi ibrahim ce mata annabi isma'il yace zaka abi wannan mahaifina ne wa anti ba kuma ke din ke ce kofar ɗakin nawa amma da ni an umsika ki ya umarce ni ne da in rike ki kam kam kaga mace tana da sirri za ta rike ta gamgam amma ba ta da sirri Allah ya ba mu ikon jarawa su Allah ya ba su ikon Allah ya ba mu ladan daidai wanda muka kuskure ko ilimi Allah ya bi yanzu da a yau ne za mu yi wannan karatu sai karanto waɗannan hadisan su ma an karatu a cikin magana da na faɗa da to duk me za su ce kaga abu haka yake shi karatu bulala ne kawai duk wanda aka samu kan bai uwa da wabi yau a maka ne gobe gare ka ne gobe ga wannan ka ko shi ne kawai Allah ya ba mu ikon jara. a tambayoyi Na? eh gaskiya ne kuma ka ka musu adalci ba dan nima ba abin da na fara ke na ka ce bai adalci ba Allah ya kyauta Allah ba su yi gun gyara akwai shi ne addu'a dama a sosai ma ya halatta ga kwarai da gaske hada mata kwarai da gaske har da mata da maza da mata duka a girgin yura. eh kana da ya kai mata ziyara gidanta ka gaya take ciki ka namiji ma ka kai mai ziyara ya yake ciki Yin daidai ka tabbatar da shi wanda ba daidai ka kawo da shi ka ce ya gyara Eh, eh wannan ma za a duba ne a gari gaskiya in akan gaskiya ne to sai mu shawara ba ko ba akan gaskiya bane sai a kokari a babu wani hakuri a fahimtar da shi har ya hakura an fahimta shine kawai Allah shirya da mu na'am wa alaikum assalam ai shi na jiyan a tafsiri ne ai oke oke to so ana daukar ana daukar karatu gaskiya ana daukar kwarai da gaskiya a yanzu aka gashi nan yana kuma yi yana daukar waɗanda suke waɗanda suke bibiyan shafukan mu suna samun kwarai akwai wasu a a cikin kowace kuma na san ba ta ciki amma akwai gurbi da ake turawa kawai dai tun da aka shiga azumi ne an dan dakata amma dole za a tura shi duk karatun da aka fara tun daga farkon littafin na ai yau din nan ana daukar shi a nan da kwana a ina ke yi ake kuma a ya gani kuma ana yi a waje kaga kamar mata ma muna yi da shi kuma za ga ya shigo na amma wannan zalla da ya tafi ne

wani na ma aiki ya fiya ya za a da ita in ba mu kula da wannan wayewa ta a al'umma ya wajen ma yaran sa mu institutional da matsalar na al'umma da wallahi ba mu saba bane wasu suna yi ɗaya ku amma larabawa suna yi mu ma anan yanzu abin ya dan fara shigowa kaɗan kaɗan da waɗanda suke wayewa ka fahimta waɗanda suke dan wawayewa ko jiya na yi wannan magana ai wani ne ya rubuto tambaya wai yaushe zai fara neman aure ko shi zai fara soyayya ne ko wani sharɗi ya kamata ya cika in da biya masa da wannan ce sai ka da aure dan faɗa abubuwa da yawa sosai to ci sai ba da wasiyyan cewa na irin wa'annan tafa a ce ana ana marriage counseling da guidance haka kafin ai auren a ce a sai an je an koyi wasu abubuwa an fahimta dan a samu auren yayi rayuwa ko ba haka ba so mu ka gane al'adar mu ko in ce bi an mu ba ta goyon bayan wasu abubuwa amma kuma ba wai dan babu kyau bane ka fahimta amma suna da kyau a hankali ni da ku a ce mun karanta mun gani sai mu fara implementing a rayuwarmu yau da gobe a hankali abin zai rika zama ana da ɗauka ba haka abin yake kawai sai a yi ta yi amma duk sanda za ga an aure da yarinya a lokacin ne ba kawai za ka ji ana kiran wayoyin ta ko ko iyayen ta a zan ana ba ta ita ita kuma da kuka yau ma take zuwa a lokacin ba ta da wata ma ba a ba ga lafiya Allah ya kyauta insha Allah wani dama ta kuka kuɗi wannan zamu rika bada da shawarwari insha Allah har dai abin yayi dan ni je nake cewa wannan aikin ba dole sai hukuma ta yi ba mai anguwa a anguwar a yankin shi ko sarki ko daga shi duk za ta yi sa wannan doka kwanakin baya na ga wata sanarwa lokacin da aka fara samun wannan wato matsalolin na kashe mazaje da mata cikin wanda wannan ba ta kashe mijinta a Abuja da waye ya mu fara a Kano ma sai na ga aiki ga wata fitar da wata masarauta cewa sadaki zai wuce kaza da sharadi ma miji zai kara aure zai yi kaza zai yi kaza duk irin wannan abubuwan a gani kuma kada zai zai wuce kaza duk an sa irin wannan doka ga masarauta ce kuma duk an raba an raba ma masallaci dole kuma kowa ya bu wannan doka so ana iya yi ana iya yi kuma ka ga an ci nasara a gani kamar kana magana da su ba ai za a tsaya ne a ga an bi a tsaya a tsayin daga a ga cewa an bi ya kamata an an sa dokan a jikin rayuwa eh, yanzu kamar jinsin da ake yi na jini da a yi amma yanzu ta ana yi so sai a kara mai karfi irin wannan misali a ce duk inda aka zo babu shi ba a dakatar da magana a wani wallahi an ji an yi shi an za a ga an mai da hankali hmm. a fahimta na mai da hankali Allah ya mana jagora. Ah, sai kuwa, shi ya fa sauki ma. yanzu kwanan nan wata sun kira iyali na ta kwanta da aka wallahi tallahi ni dai na dai lallashe ta ita ma ta ce kawai ka ta zaɓi kanta amma dai na san tsoron mai take ji tare da wata da ita bane sun yi aiki tare da ita kawai ta kira ta ce tana ina ta ce tana tana a wuri wuri kaza sai ta ce ina wuri kaza hanyar ta za ta za ta ce ina gida na gidan mijina tana faɗin wannan maganar ta ce dan Allah ne ba ki samun miji zan yi aure amma ina da yadda aure ko take so tana kuma hankalin ta wata na so ta zo ita cewa tana da wannan S din na HIV na yasa hankalin mata na idan ya za ta zo cikin gida da wannan cuta kaza kaza kaza kaza kuma ta ce ta san ta aure ashe mijin da ta aura ne ya sa mata wannan cuta wallahi malam ɗayan ta biyu tana neman miji ta aure kuma an san suna auren masu junansu ko ana warkewa ma ba wani matsala ba ne a garin ita Allah ya ce mage ta zai ba ta miji ta ce kuma karki damu ki ce ta zo kawai kuma sai ta fasa zuwa ba ta ba zuwa zo ta ce to shi kenan Allah ya shirya da so Allah ya mana jagora kuma ya ji mana kurakuran mu Allah mara mara ta fi duniya ta wa fil akhirati hasana ajina da banna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin